الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah yau Allah ya kamo 23 ga watan al-muharram shekara 1442 bayan hijiran manzon Allah alaihi salatu wassalam ranar da ke daidai da 11 ga watan September shekara 2020 shekara ta miladiya to muna nan da muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna muna mun fara wannan karatu bayan wannan ja'iha da ta'addabi mutanen duniya gaba ɗaya da fatan Allah ya kore muna wannan annoba ya muna maganinta kuma ya sa wayanda suka salwanta a ciki in mummunai ne ya zama rahma gare su kuma sauran duniya ya zama darasi gare mu gaba ɗaya don mu dawo kan tafarkin Allah kamar yadda Allah ke bukata domin gode Allah da ya nuna muna wannan rana wannan rana juma'a mai albarka a wannan masallaci mai albarka da za mu ci gaba da karanta da wannan littafi al mukhtasar wanda خليل بن إسحاق الجندي المصري يولى أكم مذهم الإمام مالك ابن أنس الله يمس رحمه قبع إعادة مدسو آه، الويتو عن النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن عبد سفيان رضي الله عنه وترانينا كان منبري خليفة Ya ce ya ji annabi alaihi salatu Salam yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake niyan alheri da shi sai Allah ya fahimtar da shi addini to wannan fikihu da muke gaban mu an gina shi ne kan littafin Allah da sunnan manzon Allah alaihi salatu wassalam kaman yanda ta gudana a garin Madina da hadisan manzon Allah alaihi salatu wassalam wanda suka tabbata aka yi aiki da su ibn abilaila al-ansari yana cewa tabi'i la yatafaqahu ar-rajulu fi al-hadith hatta ya'khudha minhu wa yada'a minhu mutum bai zama faqihi mutum bai fahimtar hadisan annabi alaihi salatu wassalam sai ya rike wani bangare daga cikinsu kuma ya bar wani bangare bai yi wa kai amma da su duka kuma bai yi wa kamar su duka to a nan wani za mu rike wani za mu bari ba namu ba ne duk wanda ya haka zanganci ya yi ba namu ba ne na magabata ne su za su ce ku riƙe wannan kubar wancan ku riƙe wannan kubar wancan su to abin da ke gabanmu nan fiƙihu ne wanda yake akwai hadisan da magabatanmu malamanmu malaman madina suka riƙe suka ce ku yi aiki da su wani su suka ce ku bar su ta yaya wayannan malaman suke riƙe wannan kamar wannan sai wani daga baya wanda bai kai su ba ta kowane fuska bai kai su ba kowace fuska shi zai ce maka a'a rike wancan kamar wancan ba wani abu ya haifar da wannan ma rashin fikihu Allah shirar da mu to muna fasali ko ko babi na limanci mun tsaya wa mustakhlafan to nan mun gutsare magana sai mun koma baya aka ce ku koma baya shafi na nawa kenan wa shartul wato koyi da liman zama mamu ya zama kasa wani a gaba yana jan ka sallah yana da sharaɗai wa shartul iqtida'i niyyatuhu bi khilafil imami walau bi janazatin yana daga cikin sharaɗin ka zama mamu kana bin liman ya zama sallaka ta inganta ta liman ta inganta yana daga cikin sharaɗin niyyatuhu kai niyyar mai bin liman sai kai niyyar bin liman mutane na sallah ka zo kai ma kana sallah kana yi yadda suke yi amma ba kai niyyan cewa liman ɗin nan jagoran ka bane baka da sallar jama'a sai kai niyya da su bi khilafil imam saɓanin liman shi liman ba sai ya yi niyan yana jan ka ba kai amma kai sai ka yi niyan liman yana jan ka kai ne bin shi walau bi janazakin ko da sallar janaza ke sai ka yi niyan sai liman ba sai ya yi niyan ba nan wurin liman ne istisna'i liman walau bi janazakin nan akwai khilaf mazhabi me yasa domin wa'in suna ganin ai sallar janaza ba ta yi wa sai cikin jam'i amma abin da yake kan mazhab sallar janaza ba a buƙatan jam'i ko mutum ɗaya ne tak zai iya ma mutum mamaci sallar janaza jam'i ba dole ba ne ba sharaɗi ta ba ne to tun da sallar janaza ba sharaɗi ba ne a jam'i to in liman bai niyyar limanci ba tana nan ta yi illa juma'atan wa jama'an wa haufan wa eh, mustahlafan nan ne mustahlafin ka tsaya an ce liman saɓanin mamu ba sharaɗi ba ne ya yi niyyar limanci illa sai a wurare ga zo na za faɗa nan sharaɗi ne liman ya yi niyan shi limami ne in yayi ma mutane sallah ba tare da niyan shi limami bane bai da sallah ba su da sallah wayanne wurare hudu irin sallar da yake ba ta inganta sai da jama'a in ba jama'a sallar ba ta inganta to irin wannan sallah dole liman shi ma ya niyan cewa shi limami ne al'umumi al'imaniya wani irin sallah ne juma'a sallar juma'a dole liman ya niyan cewa shi limami ne wa jam'an in za a haɗa sallar magariba da isha idan ruwan sama ba a yin ta fardan sai jam'i ana so liman ya yi niyyar zai haɗa magariba da isha'i jam'an zai fara sallar su biyu kuma zai ja mutane in bai yi niyya ba to babu sallolin biyu a mafi rinjayin magana wani suka ce akwai magariban amma babu isha'in ne wa haufan salatul hauf sallan dakaru ana yaƙi ba ta yi wa sai da jama'a to duk limamin da zai ja dakaru sallah a rabi sallah biyu ɓangare sai sallah da shi ɓangare na gadi to wannan sai ainihiyar jam'i wa mustakhlafan hakanan wanda limami ya jawo shi ya zama mishi khalifa domin matsala ta samu liman mutum ne shigo sallah mamu da niyyar limami yana bin sallar liman to ya shiga da niyyar mamu ana cikin sallah matsala ta samu liman ya jawo shi ya zama mishi khalifa shi kuma liman ya fita to nan ba ka iya jan mutane da niyyar kai mamu ne sai ka sake niyyar niyyar jam'i cewa yanzu za ka zama khalifan liman za ka ja mutane to wannan yana cikin shara'in ingancin wannan sallah ka fadlil jama'a kamar samun falalar sallar jama'a ba a samun falalar sallar jama'a sai an yi niyyar bin liman shi kuma liman sai ya yi niyyar yana jan mutane waktara fil akhir khilaf al-aksar dama mun ce ikhtiyar lillakhami allakhami shi ke ikhtiyar in ya ce wal muhtar da sunan ism al muhtar to ya zaɓa magana da tafi inganci daga cikin maganan magabata ne ya zaɓa ya zaɓi shi amma in yayi da sunan fi'ili waktara kamar nan aka ce Da mir huwa mustafir taqdiruhu huwa waye shi wannan allahani ma'ana da kan shi ne wannan zaɓe ba ya ga wani malami ne ya ce ba adalcin iyakan malaman mu kenan wannan ra'ayina ne wannan zaɓe na ne ba sa ma kansu ƙarya kuma su yi ma wasu ƙarya ba irin malaman yanzu ba ya karanta abu mai hukuncin Allah hukunci kaza subhanallah babu tawaduri ba tawaduri a malaman zamani to Allah ya ce wa khtar al-akhir khilaf al-akthar ya zaɓi hukunci saɓanin mafi yawan malamai a nan ne mafi yawan malamai a nan shi ne liman da ya ja mutane sallah ba da niyyar limanci ba tun da bai niyyar limanci ba bai da sallan jama'a amma lakhim ya ce a'a yana da ladar jama'a ba sai ya yi wannan niyya ba ya saba ma me mafi yawa cewa zai samu falalar falalar zai same ta shi liman to amma in mutum da yana so kullum ya fita ya zama tare da jama'a limamai sun kaniyan cewa za su ja mutane wa musawatun fi salah daga cikin shar'i da ake faɗa na iftida na koyi da liman musawatun fi salati sai sallaka da liman ta yi daidai ta zama abu ɗaya sun yi kunnen doki komai ɗaya sallaka da liman shine musawatu salla wa in bi ada'in aw qada ko da sallar da ake yi ne ta yanzu ta lokacin yanzu shi ta ce ada wa qada ita ce da ake ramkuwa ake ake ramawa misali na mutane sun waye gari ba su sallah ba rana ta fito lokacin sallar asuba ya wuce za su iya jam'in wannan rampos wannan sallah to amma ya zama sallar su ɗaya ce wannan asubacce da suka rasa su biyu kuma sallar yanzu ya zama irin sallar yanzu ce kada a samu saɓani yana da muhimmanci wannan wannan kalmar da kuka gani wa musawatun fi salati ya zama sallar liman da wanda yake ja tana cikin sharaɗi ingancin sallah don shi ne sharkul ikhtiyar daga can maka farko sharaɗi ne yau wani sai ce maka a'a ba komai wannan zai wani ba kakka maɓata lokacinka ba sharaɗi domin mun gaya muku muna gina wannan hukunci ne akan magabata magabatan nan na madina shi wanda ya ce maka wannan na madina ne ba na madina ba to ya a baka zinari ka ce a baka kana da zinari a baka azurfa a ce maka tafi wai ka karba in ka karba azurfa akwai matsala ba ka san kimar zinarin da ke hannunka ba kuma sallan nan ita ce hisabin farko in farilla ba ta cika ba a duwa lafila a wurin sallah duk abin da aka ce zai nakasa ta zai gurɓata ta to ka bi magabata in magabata sun ce wannan ba a son shi a sallah in dai sallah ce kada ka yi wani kwakwanto ka bi su domin ka je ranar tashin kiyama sallar ka ta dace da sallar su domin su Allah ya yarda da su to wace sallah kake so ka zo da ita da wanda mutanen da Allah ya yarda da su ba ta yi ba Allah shirya da mu au bi min yawmaini bi wato mutane ne suke sallan azhar qada'i ba ta yanzu ba ta kuce musu shi liman ta sallar litinin azhar na litinin ne ta kuce mishi shi kuma mamu azhar ta a laraba ta kuce mishi sai wannan ya tuna wannan ya tuna ebo eh, mai azahar ba fa wannan wannan ito eh, to mu haɗu mu yi shi wannan na yin ta litinin wancan na yin ta azahar to ba su sallah ba sai ta litinin da litinin da eh, laraba da laraba kun ga dai ce to amma sai ta kasance iri ɗaya zamani ɗaya kuma lokaci ɗaya ne aka rabu da ita to balle kuma ka ce azahar da la'asar. illa naflan khalfa fardin to kowane ƙa'ida tana da istisna'i ba an ce sai sallah ta zama musawatun fi salati ba amma banda nafila halfa fardin yin nafila bayan mai yin farilla babu komai babu komai domin sauƙin nafila ba ta da nauyi saboda haka in mutane na farilla ka sallah da niyyar kai nafila babu komai domin nafila na da sauki al'amarinta na da sauki amma ka mai da farillarka abinda aka ce ba a yi to in ka jira tashin kyama aka ce ba ta yi ba fa amma nafila ce fa ba komai ba ta yi ba kuma Allah zai duba ka'ima ويتبع غير سبيل المؤمنين سيكا سبيل المؤمنين سبيل ما لم مدينة سوى ذكنا للعداء إلا نفلا تو خلف فرد ولا ينتقل منفرد لجماعة ولا ينتقل منفرد منفرد لجماعة منفرد وين بيشوف صلى شكا إيه؟ الله أكبر شكا إيه منفرد فضل هنا صلى شكا إيه؟ شكا liman ya zo aka tada sallah shi yana ta yana sallah shi kaɗai, ya shiga sallah da niyya shi kaɗai. sai ce ah to tun da na riga na kabbara ina sallah bare in yi intiqali in bi su sallar da suke yi in canja niyyata daga fard in koma ma'mum to sallah shi bata yi ba ana so sai ka shiga sallah bayan liman kana niyyan mai bin shi ba ka shiga sallah kana niyan mufarid kuma ka koma jama'a ba ba zai yi ba yace kal akasi kal ka shiga da liman liman shine limamin ka kai niyan zai kai mamu ka shiga sallar jama'a sai kuma ka ji kai ban iya hankuri sai ka tsinki sallarka a cikin ranka kace na fita daga limanci eh, bin liman na koma mufarid na kuma ni kaɗai bari in ƙare sallah ta gungura in wuce to wannan shi ma bata yi ba amma akwai istisnai in kun duba shar kal aksi ko ku duba shar kal aksi ay al intiqal min man fi jama'atin lil infiradi fa in intaqala min fadl li jama'ati aw man fiha ko lil infiradi batala sallar ta baki wanda intiqali haka na aka so wa amma intiqal munfaridin لإمامة فجاء فجائز كأن يقتدي به أحد فينوي الإمام ومحل محل امتناع الانتقاء عن الجماعة إذا لم يدل الإمام بالمعموم في التطعيم وإلا فله الانتقاء إلا من بي أنا جاي إذن دوغا سورة ينصورا يتوتر دمعمو كابيه صلى أما أنا ينا توتر دمعمو يدعي أنا صلى تونا كوي أكباك استثنائي ka ci gaba da sallan ka ka kyale shi da boss din shi ka sauka ka <laughs> yanke kali ku kyale shi domin zai cutar da kai wani ya bude kasuwa wani ciki ya kulle wani ya yaro ta dauko yarinya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sallah da mutane kalle ta jawwal ya sauri ya kare in kana son ka yi layl lail har ƙafarka ta kumbura ka yi ta a gida tare da matarka ko kai kaɗai ya ka zo kanna mutane masha Allah sai sa ake son tajawuz a yi hankali domin mutane a kwadaitar da su wannan sallah kal'aksi ko wa fi maridin iqtada bi mithlihi fa sahha qawlani mara lafiya ne ga su so bi duk su iya tashi sai aka ce ɗaya ja ɗaya liman suna zaune ko suna kwanci dai ɗaya liman duka su mara lafiya ne kun ga sun yi musawati fi salati fasaha wanda ake jan shi kuma sai ya samu karfi lafiya zai iya tashi kun ga tashi ya zama wajibi a kan shi ko to yaya kuma ga wancan a zaune ko a kwance ƙaulani akwai magana biyu daga a'imma amma ba a san wane ne ya rinjaya ba za a bi musawati a ce sallar shi ta ɓaci ko ko tun cikin sallar ne ya shiga sun tare yadda halin shi yake ya hankuri ya kare wannan tsayawancin zaune aula ne wani su da yawan da ba san fikihu ba sai sun kace ah to ai kuma in mun biyo ku fikihu sai ku ce muna aulali ku ce mun taraddud ku ce mun wannan ku ce mun ai shi ne adalcin kuma shi ne shine shi shine adalcin kuma shi ne fi fikihu to kai abin da ka dogara da shi babu kaulani abinda kake dogara da shi ba ne akwai to amma farko shine wannan kaulanin malaman da aka yarda da su ne wancan fa Allah da mu to wa mutaba'atun fi ihramin wa salamin daga cikin sharadin ka zama mamu a karɓi sallarka sharaɗin shi ne mutaba'atun ka zama kana mai koyi kana mai bi fi ihramin wa salamin illi man ya ihram Allahu akbar eh, takbiratul ihram ka zama kai mai koyi ne kada ka riga shi sai dai in yayi kai wa salamin in ya sallame daga sallah ka bi shi nan take kana mai bin shi kada kai sallama kafin shi in ka shiga kafin liman sallah baka da sallah in ka fita kafin liman ya fita sallah ba ka da sallah wuri ɗaya kai rangwame in mutum ya mantuwa yana tsammani mantuwa ba kuskure ba yana tsammani liman ya sallame ya sallame ko kai yawance assalamu alaikum da mantuwa mantuwa yi to wanda yana nan cikin sallar shi tun da mantuwa yi in liman sallame sallame kawai ba komai san shi kal fal طب fal musawatu wa في المعموميه مبطله fil ma'mumiyya mubtilatun wannan fa fa'ul istinafi ce ba sababiyya ba ya zama mutum ya zama yana yi daidai da liman a ihram yana yi daidai da liman a sallama liman na cewa Allahu akbar yana musawa yana daidai da liman su ce Allahu akbar su shiga ta aiki eh, sallah tare ko liman yana sallama su sallame tare mubtilu ya ɓata sallar shi shi ne ce wa in bi shakkin fil ma'amumiyya ko da yana shakkan cewa shin yana bin liman ne ko bai bin liman sallar shi ta ɓaci lalmusawaƙa eh, mubtilatun a ishi ne khabar na falmusawatu mubtilatun wancan sharaɗin in bi shakkin fil ma'amumiyya jimla itiradiyya ce ka cire shi falmusawatu mubtilatun wanda ya daidai da liman a ihrami wanda ya daidai da liman a sallama sallar shi ta ne ta ɓaci ko da da ya shiga sallan yana bai san shi liman bane kuma bai san ko shi ba ba bane lal lal musawaqati ka ghairihima lal musawaqati ka ghairihima amma wanda ya biliman ko ko ya riga liman ko ya daidai da liman fi ghairihima a wani ba takbiratul ihram ba a wani abu ba sallama ba cikin kabbarorin nan na cikin sallah da ayyukan nan na cikin sallah yayi musawa yayi daidai da liman ko kuma ya riga da liman to wannan bai bata sallah yace lakin sabquhu mamnu'un an hana ka kai riga liman yin abu liman ya yi kabbara ihram Allahu akbar sai kai mutaba'a kai bi shi Allahu akbar ka shiga sallah da shi sallah kana nan to amma kafin yayi ruku'u kai ruku'u sab'un mamnu'un an ka kada ka riga liman amma in kai musawa da shi liman na cewa Allahu akbar kai ma kana yi tare da shi to wannan makaruhi wa illa kuriha in ba ka yi irga shi ba an karhanta haka amma sallar kana nan bai bata sallah me ke bata sallah ka riga ihrami ka riga kuma sallama wa umira rafi'u audihi in alima idrakahu qabla raf'ihi to mutum ne Yayi ruku'u da liman mutabi liman ya Allahu akbar ya ruku ya bi shi mutabi yana nan kan sunna sai kafin liman ya taso shi ya taso arrafi ya taso daga ruku'u ko ku ana sujada kafin liman ya taso ya zauna ya riga liman tasowa shine ar-rafi' wa umira ar-rafi'u bi'audihi to in mutun ya taso daga ruku'i kafin liman ya taso daga ruku'i ko da ya taso sai ya ga mutane a sun yi ruku'u yana ce na tunanin cefa ne <laughs> sai ga sha tsaye a ruku'u shi na aka ce mai umira bi audihi ya koma ya ci gaba da ruku'i tare da mutane amma da shara'in in alima idrakahu qabla raf'ihi in ya san zai riske liman kafin liman ya taso kar kuma shi ya je kuma liman ya taso kaga ya ruku'i nawa kenan biyu in ya san cewa zai riske liman ya sauri ya audihi ya koma ya ruku'i la in hafada la in hafada amma in ya kasance wato ya riga liman ruku'in ne ba tasowa ba ba rafi ba ana tsaye can kawai sai ya ruku'u kafin liman ko ya sujada kafin liman ko da su jira ko ruku'u sai ga mutane na nan tsaye to kada ya dawo ya jira su su zo su riske shi ya jira su su zo su riske shi domin ya taso kuma ya kunga ya kulla ruku'u da su jira ko وندب rabba manzilin wal رب, رب منزل To على nan تنان na الإمامي wa ake kaddamarwa wa fi cancanta ya zama liman shi na ka ce kaddama sultan sultan gwamna mai mulki in ya zo ya ja gaba ya salla saboda ka gwamnan da bai iya sallah ba ko je koya ko kuma cire shi <laughs> Sai ke kaddamarwa in sultan ya zo wuri shi ke sallah kuma in sultan ne ba maganar musafir kun san ba mai sallan juma'a da mutane sai wanda yake na zaune ko to amma in shine gwamnan fa ko musafir ne don kasar shi ce shi ba musafir ne sai ja mutane ko ina ya je cikin kasar shi don ba musafir ne. kun ga musulunci ke ɗaukaka girma kenan shugabanci babban nauyi ne to liman sun ma rabba manzilin kaje gidan mutum kaje gidan mutum to ku kaddama shi ya sallah ko da ku da kuka kai mai ziyara ko fi shi falala ku bashi a gidan shi ya yi sallah shi ne musulunci ya ce yana koya tawabi'i yana koya wal mustajir ala malikin mutum nake da gidajen haya ya sa 'yan haya ciki sai kai musu ziyarar karban kuɗi ko wani abu sai sallah ta kama to shi mai hayan shi ya fi haƙƙi ya ja sallah ba mai gidan ba

ya yi sallah amma ya ce wane wuce ko wane kai ne liman duk ya yi ba shi ake magana ba wa yake da haƙƙi shi ake magana mai gidan shi ke da haƙƙi haka nan mai haya shi ke da haƙƙi wa in abdan ko da mai haya nan bawa ne kuma kun san ana karhanta limancin bawa domin shugabancin nan abu ne na daraja da sharaf da kuma kusantan Allah ka imara'atin eh alal maliki eh, ana kaddama mai haya akan mai gida eh mai gida wayin abdan ko da bawa ne shi mai hayan gidan bawa ne sai sayyidi ya zo to bawon ne shi ke da haƙƙi ya ja sallah tunda shi ke cikin gidan ka imra'atin wastakhlafat ka imra'atin wastakhlafat to shi ba wannan kamar mace yake wastakhlafat in yana so sai ya ce me to ka shiga gaba kamar yadda malai ce malai ibrahim arab ya shiga gaba istikhlaf kenan haka nan mace in an zo gidanta za a yi sallah ba za ta ce za ta ja mutane ba sai ta ce wane ya sallah a wannan nan kuma ko da ta ɗauki wanda ya fi ƙarancinsu dole su bi shi ya in ya cancanta a akwai wani abu wanda ke ya cancanta baligi da sauransu summa za'idi fiqhin summa za'idi fiqhin in an cire wayan can haq haq to me kuma ke kula kafin a sa limami za'idi fiqh ƙarin fiqh wanda ke da fahimtar fiqh ahkam الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية ومن شيء جارة صلى فهو ماشي فكيف أكي جارة صلى نية شرط النية أنا اللي نليمنشي ماشي أي جارة استخلاص فكيف أكي بي زي وني نشي مكا أيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعم القوم أقرأهم لكتاب الله كو تبغى تفهم شيء بيسمع لما نبينا ما كان ده بعد موبا أتكن صحابي أقرأهم لكتاب الله هو أفقههم أقرأهم لكتاب الله أفقههم to shi kuma ta sallah ba ta inganta sai da fikihu shi yasa wanda ya fi fikihu ya san me ke lalata sallah me ke gyara sallah ya ake abubuwa shi ake kaddamawa summa qira'a summa eh, hadithin sunna hadith wanda ke yana da ingantattun hadisai kuma ya iya tantance hadisai yana da ilimin hadisai ya san saqini min al-sahih ya iya warwarewa me wannan ilimi ana kaddama shi thumma qira'atin sai qurra sai karatu qur'ani a yanzu me yasa to domin me da qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq zaka iya sallar duniyar nan gaba ɗaya ko wani zai ce ba ta yi ba <laughs> eh, eh? ne qur'ani ne dukkan shi dukkan ne summa ibadatin to aka sami duk sun yi daidai sun yi daidai sun yi daidai sai a duba ibada waye ya fi bautan Allah man aktsaruhum ibadatan man aktsaruhum salatan man aktsaruhum sawman wa fi ibada da fi an fi tsammanin salah a cikin wanda fi ibada summa bi sinni islamin waye riga musulunta amma tun da yanzu duk musulmai ne sa ce to wa aka riga haihuwa shekaru tun da duk musulmai ne wato an fi son an fi son wanda yake dattijo a kan saurayi saurayi akwai rawan kai Sun yaho hau mimbari za ka yi tsammani ya yake miki isbat isbat ya nuna ce masha Allah na kafu ba babu tawadu'i thumma bi nasabin to kuma na duba nasab domin duka ilimi in ya kasance su sigar sigarin nasu kananan mutane wanda suke latsantattu a wurin mutane fa ba wurin Allah ba ba cika dauka ba ba cika dauka ba amma in babba zai zo yanzu shugaba zai zo sarki ko ya yi wa'azi in sarki wa'azi na minti biyar a cikin mutane ya ji wanda yake ba sarki ba ya yi awa ɗaya domin mutane eh, shi na ɗan adam dan adam yana da raina dan uwan shi amma wanda yake san ya fi shi in ya mai magana sai yadda to quraish in akwai quraishi da wani ana kaddama quraish domin musulmai abawo larabawa ba wata kabilan da suke ganinta da gashi sai quraish li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was sayf amma duk abin da ka zo da su sai ka samu matsala amma in ne larabawa sai su sake musu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'a'immatu min quraish shugabanni daga quraish suke kuma ya ce musulunci zai ci gaba mani'an mai kange arna da kafurai da matiya azizan mai izza matukan halifofi goma sha biyu ba su gushe ba sai ƙara ta magana kulluhum min quraish dukkan su da quraish ne domin quraish ne duka larabawa suna ɗaya in ba quraish ba kowa zai fandare ashe ana son a saka limamin da mutane sun ganshi ba su raina shi ba summa bi khalqin summa bi khuluqin wani kuma aka ce ma bi sun ma bi halkin, ana iya juyawa duka suna akwai abin nan sha duba halitta ana son liman ya zama cikakken kamilan halitta ba wai Allah na iya jaraba kowa da komai annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu ummu maksum makahu ne amma da zaje tabuk ce kai lil kai limanci a a Madina amma akwai mai ido a bar mai ido a bar wanda ke da cikakken halitta ya zama liman wanda kuma Allah jarabe shi da wannan naƙasi in akwai wanda ke mai cikakka kuma wayannan sharuɗe sun cika a ƙaddama mai halitta sun mahulukin sai kuma a duba halayensu wa ya fi tawadu'i wa ya fi son mutane wa ya fi jan mutane huluk yana da muhimmanci wurin limanci lokaci alhamdulillah eh. Hmm. eh eh eh eh a'a ai ba da mutum bane ka ce ni ina bin liman sallah ne ba ina bin wane ba na shiga sallah da bin liman ba na shiga sallah da bin wane ba zuwa ga liman eh amma ba shakkin shi ba inda shakkin shi ne ashe in ka bi liman da baka san sunan shi ba ka shiga uku jam'a sori jam'a a jam'a matar jam'a sori daban eh sai ya wanga ya ce zan haɗa sallah a'a shi ma mamu dole ya yi niyyar zan haɗa sallan magariba da isha'i bayan liman a'a to eh za kamata a yi bayani don a gyara niyya ya kamata limami da za su yi jam'i ya ce ya jama'a za mu yi jam'i jam'in matar domin mutum ya shiga sallar da niyyar haɗa magariba da isha'i bayan liman domin ba a haɗa sallar da magariba da isha'i sai bayan liman mutum a gida ko shi kaɗai yana tafiya ba zai yi ba sai da liman domin samu wannan falalar shi sa wanda ya zai iske an ƙarin magariba to bai da jam'i ta yi bai haɗa so bai niyyar jam'i ba kuma ya yi magariba shi shi kadai sannan ita sallar sharaɗinta jam'i in mutum yi magariba shi kadai ina jami'in da ya haɗa ba a cina cikin sallolin da ba a yi sai da liman su na guda hudu da aka bayyana mana. Mm. a ka samu ai amma ka shiga da niyyar za ka haɗa magariba kada isha'inka bayan liman Eh. Eh. Eh. sai suka istikhlafi wani ya wuce eh to in sun istikhlafin liman in sun istikhlafin liman arju suna da lada suna da sallah arju Eh? domin me kaga ainihin su suka tura ba liman ne ya tura ba shi kuma na magana istikhlas liman ne haƙƙin shi ne shi ne shugaba ya ce zo ka ci gaba to amma mun samu wuraren da mamu za su ya tura liman nan na farko ta ce kan musawar da ke gole na farko ta ce nan musawar da shi ba sai ta ce musawaka shi ne daga suq ne saƙa ya suku musawaka a ja mutum a ja mutum zama liman yana jan yana jan mamu shine musawaka mm. shi wai ya biya ya sallar asar bayan ya bi sallar asar shi bayan ya sallar da asar ya yi azahar ya bi masu la'asar ya zai sake a zaha sun da ne jiya jiya to sai hada haɗa su in ba su kai biyar ba ya sake suka yi tsalla da a <laughs> ah, to ai ba su yi jam'i ba da wancan liman ba su yi jam'in magariba da isha'insu ba da liman nan so kaga akwai matsalan niyan niyan me yake da suna niyan jam'i domin jam'i niyar biyu ce niyar haɗa magariba da isha'i kuma da niyan bin liman a wannan haɗin wa alaikum salam eh. hmm. ban ji ba Thank hmm. you. zai yi ta an yi magariba ya yi ta shi kadai ko? ta ina niyyar da aka ce ka hada magariba da isha'i jama'an? domin sallan jam'i dole sai da jama'a sai da liman ba ta yi wa mun faridan eh sai shi ke to ku ya guri sai shi sa hmm. ba a kammala ba akwai karatun gida da za a yi bi izinin layi ta'ala eh, gobe akwai muwadda in Allah ya sa muna da nisan kwana jibi kuma akwai nurul yaqin hasken musulunci idan Allah ya sa muna da nisan kwana inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka wannan karatu da muka fara Allah ka sa muka ƙarshen shi lafiya wannan cuta da ta'addabi duniya gaba ɗaya muna roƙon Allah ya kawo mana sauki akan ta waɗanda suka bar gidan duniya kuma muminai Allah maɗaukin sarki ya gafarta musu akwai marasa lafiya da yawa a cikinmu akwai wamban birnin gwari da yana da lafiya da kun gan shi a wannan wuri Allah maɗaukin sarki ya ba shi lafiya akwai mahaifin ciyaman shi ma yana nan bai da lafiya Allah ya ƙara mishi lafiya dukan mu nan akwai dai marasa lafiya a cikinmu to muna roƙon Allah ya ba mu lafiya Allah maɗaukin sarki ya kawar mana duka rigingimu da dukan fitintinu kuma muna roƙon ɗalibai masu neman ilimi da kowa ya dinga zuwa da littafin shi kamar irin wannan bayani da malam yake yi wanda in babu shi a cikin littafin kaga za ka ɗan rubuta za ka samu fa'ida kuma eh, bambanci na fikihu wanda ya karatun fikihu yawancin mutane suna wa fikihun saboda wahalar da ake sha mutum ya fi so ya kama hadisi tsuran shi kawai ya ce zai amfani da shi su kuma malaman fiqh wannan duk kalmar da suka faɗa aka samu akwai hadisin da suka dogara da shi ko kuma ayat qur'ani da suka dogara da ita to muna roƙon Allah ya bamu ilimi da zamu amfana da shi duniyar mu da lahirar mu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ayn ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكبوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين